Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. A yau shirin namu ya daka birki ne a jihar Katsinan Dikko ɗakin kara da ke yankin arewacin tarayyar Najeriya. Inda muka ziyarci jinjiran masana'antar shirin fina-finai ta wannan jiha ɗaya daga cikin jihohin da suka assasa sana'ar wasannin kwaikwayo da kuma fina-finai tun farko a tarayyar ta Najeriya. Wannan kuma ya ba mu damar buɗe wannan shiri da tsofaffi waɗanda suka assasa wannan sana'a tun da farko kawo yanzu. Waɗanda za su yi mana sharar fage a game da yadda suka yi nasu ayyukan da kuma halin da suka tsintsi sana'ar a yau. Malamai waɗanda muka gayyata a cikin wannan shiri sun haɗa ne da Kasagi na Halima. marubucin littafin wasan kwaikwayo na kulɓana barna ɗaya daga cikin wasannin kwaikwayo da suka fara ɗaukar lambobin yabo a ciki da wajen tarayyar najeriya sai kuma najume muhammad da aka fi sani da suna idan mujiyar samanja ba tare da ɓata lokaci ba mun fara da kasagi na halima wanda muka nemi da ya gabatar da kansa da kuma lokacin da ya fara wannan sana'a da kuma abin da ya ba shi sha'awar soma wannan sana'a ta wasannin kwaikwayo sai ya ce to jama'a assalamu alaikum suna na dai da farko tukun umar dan juma katsina amma ku <laughs> kuka sa mani kasagi <laughs> yau ga na ya fi ni zuwa ramin kabari na to alhamdulillah mun gode Allah shi wasan kwaikwayo kusan ni abin da zan ce an haihe ni da shi domin lokacin da na shiga primary school a nan ana kiran makarantar central elementary school wato ces inda aka yi old katsina college kenan to ganin irin hazaƙa ta ya sa shi headmaster ɗinmu na wannan lokaci yakan sa in shirya wasan kwaikwayo in za a yi hutu to a al'ada duk lokacin da za a yi hutu a nan katsina sai mai martaba sarkin katsina sa usman na gogo ya je makarantar an yi biki na yaya ɗalibai to a lokacin da duk sarki zai zo sai a sani in shirya wasan kwaikwayo dan sarki ya gani tun sarkin katsina na zuwa yana kallon irin wa'annan wasanni duk shekara in za a riya makaranta Hatta kai ga in ya zo sai ce ina yaro mai wasan kwaikwayo sai a hiddo ni sai ce to yau da mi ka zo ni ma na shirya sai a shirya wasan kwaikwayo sai sarki ya dariya to ganin irin wannan sarki sai ya jawo ni a jika ya mai da ni tamkar ɗan da ya haifa na koma ma gidan sarkin da zama saboda so da ƙauna irin na mutanen da to alhamdulillahi abinka da yaro inda na je provincial secondary school katsina sai na tadda ma akwai babban abu wurin wato club club da society society na wasan kwaikwayo na red cross na duk dai club club na duk debating society duka da na motsa jiki duka akwai club sai ka zaɓi club ɗin da kake so ni da na je sai na zaɓi club ɗin wasan kwaikwayo akwai wata malamanmu ana ce mata miss redici wadda ita ce aisha kusan aisha lemu yanzu ina jin tana koya ma har muka zo ta sa muka yi su wasannin kwaikwayon su macbeth da su Julius Caesar da dai sauransu dukan mu ana ta yi ana ta yi ana ta yi wannan asalin su wasannin kwaikwayo ne na Ingila na Ingila to daga nan sai na yi developing ɗaukar wasan kwaikwayo a matsayin sana'a ta hiya sai ta gaba daga na gama secondary school sai Allah ya ɗauke ni sai ya tafi da ni Kaduna sai na sa'a an buɗe hukumar al'adu da fasaha ta North Central State wato jiha Arewa ta tsakiya mu ne na farko ba ni cewa da ni da wannan alhaji umar dembo wanda ya yi ministan mai da wani caxton dan juma mai tozo da khalifa baba ahmed allah ya ji kanshi da bashir sama'il ahmed wanda ya yi wasan nan na basabci haka aka ajiye mu a hukumar al'adu da fasaha ta kaduna sai alhaji isu ladan wanda ya rike gidan rediyon Najeriya na Kaduna FRCN Kaduna yana da wata abokiyar aikin shi ita kuma tana rike da wani gidan rediyo wanda ake ce ma NBC Nigerian Broadcasting Corporation ya kira wani shi ba zazzagi ne ni ba katsine ne amma abin da ya hango daban kaga nan babu wani kabilanci ba wani abu sai ya kira ni ya ce kai ta je gidan rediyon mbc akwai miss afinike haman tana nan tana son ganin ka karka shirya mata wasan rediyo na sai na fara rubuta na shiryo wani hili na sa mashi ilimi gishirin zaman duniya abin da ya sa na samu wannan hili ilimi gishirin zaman duniya saboda a lokacin gwamnatin general yakubu gawa tana so ta ba da ilimi kyauta so sai na hiddo ilimi gishirin zaman duniya a cikin ilimi gishirin zaman duniyan nan kowane mako akwai tsari da nike yi har aka zo a kan su kulɓana ɓannan nan hmm. dalilin rubuta kulɓana ɓanna kuwa saboda tunda an ce za a ba da ilimi kyauta ni ina tambayar gwamnati ne shin wani irin kariya da protection za ku ba 'ya'yanmu musamman 'ya'ya mata ka ji dalilin rubuta kulɓana ɓanna ana cewa jaɓa 'yan mata a lokacin nan suna yawan cikunna daga makaranta ana koro su eh. sai na ga to yanzu an ce za a ma ba da ilimi kyauta da ana fama da iyaye su kai 'ya'yan ana kiyawa to yanzu an ce za a ba da kyauta ko kana so ko baka so sai ka kai ɗiyarka amma wani protection gwamnati ta shirya ma 'yan mata ka ji dalilin rubuta na banna hmm. na zo na rubuta na banna na ɗauko labari na zaliha ga wani dan iska alhaji ruwan ido da kawalin shi zumudi ga yadda aka yi aka lalata yarinya wani so ne wanda iyaye ba san shi ba daga gidan alhaji ruwan ido sai makaranta ake ta wannan soyayya iyaye ba sani ba to daga karshe dole iyaye su sani saboda ciki ya hito <laughs> to alhamdulillah to barin aje kana alƙawali alƙawali Madalla na Jume Muhammad idon mujiyar Samanja me za ka ce dangane da abin da ya baka sha'awar shiga wannan sana'a? Jama'a assalamu alaikum ni na Jume Muhammad idon mujiya Samanja. Ita dai wannan sana'a na samu kai na tunatin ta hijira ta alif da saba'in da biyu. Mm. shekaru 44 da suka gabata yawwa bayan mun gama yakin basasa na najeriya to mun gama yakin basasa na najeriya na tin saminti kenan shiga ta saba'in. to sai muka na fara wato shirye-shirye a gidan rediyon tarayya kaduna shine rtk kuma yadda aka yi na samu na fara shiga cikin wani harka a wannan shekara akwai a matsayina na saurayi lokacin an gayyaci wani wanda ake ce ma jb james brown to james brown ya zo ya wasa a nan ahmadu bello stadium to washe gari james brown wannan na america mai wakar jazz wanda ya ce abewara one time ko two time da three time duka to lokacin ma muna samari mun je kallon shi washe gari ashe akwai telan mu ana wani dangara ne shi gari kawai malam sai muka ga ya dinka irin kayan shi eh? eh ya sagale kawai yana sai dafan uku da goma sai muka sani da abokina sambo sambo makanike ne namu na sojoji muka sa to ni kuma ganin sun man sha'awa kun sun man kyau sai na ce a sake man dinki irin shi hmm. wari mai shiga hankaka ratsa eh. hankaka to a wannan lokaci ka san ana zaben mrs world wace ce sauransu sarauniya kyau to sai aka kago a ce aka ce to a yi zaben mr kaduna to alhamdulillah mun je kallo ni ba ni amma in je in shiga wannan gasa ba ni dai kawai na je kallo mun je kallo mu uku shikenan ce bari tashi in wo fitsari ina gitta hitila ta saka kawai shikenan sai shi wannan mutumin mai gabatarwa sai ya kira ni kawai sai ban namba na musulunci a takaice a wannan lokaci dai muka zo muka rairaye mutu na samari to aka zo aka na ɗaya na biyu na uku da aka ji a ce to sai sakamako to sakamakon nan fa da namba 9 da 7 da ni 17 aka fara kiran na uku aka fara kiran na biyu daga nan sai na ƙarshe ni ne bakwai ni na ci wannan zaɓe na farko eh, saboda haka ni ne na zama mr kaduna a wannan lokaci daga nan sai allah ji kanshi khalifa baba ahmed sai ya zo ya kira ni kamar yadda ka zo din nan sai ce da allah muna so mu gaice ka zuwa gidan rediyon talabijin kaduna za ka yadda na ce izan eh, zo nan suka zo da mota suka ɗauke ni ba sun ɗauke ni muka zo ya ce abin da muke so da kai muna son ka zo ka zama group leader na variety show yan mata da samari da ceto to nan na zo aka bani wani appointment as artist ina soja Mm. a wani lokaci to saboda haka muka zo muka ta yi muna yi a cikin wannan lokacin ne 1971 muka fara wannan program muna cikin yi 72 aka fara samanja samanja mazan fama da ya zo aka fara sai ya gayyace ni da na ga ai field ina ne waje na ne muka ta yi muka yi wannan rawar daji mm. to da ya ga ah, ai ko na iya <laughs> daga nan sai ce kai shege yi da mujiya to daga sannan ya sa mana idan mujiya to daga ya sa mana idan mujiya ya ce to jike kenan wato daga wannan asalin sunan ya bi ka shi kuma tashi ya kero shi kawai ya baka suna eh. idan mujiya idan mujiya ba a wannan lokaci ke shege yi da mujiya ta yi kyau bare good na ce to shike kenan <laughs> daga sannan ya rike ni to muka yi ta yi da ni da mutuwa dole sannan samanja shine na ɗaya mutuwa dole na biyu ni kuma na uku bariki ita ce ta hudu sai co namu sarkin maska na yanzu mm. saboda haka shine shugaban mu co namu mm. to haka muka ta wannan wasa a wannan lokaci abin da ake ba naira hudu bariki naira hudu mutuwa dole naira biyar samanja naira sha biyar duk da kudin script sarkin maska shi ma naira sha biyar ake bashi to kaje da muka yi muka ta wannan wannan a matsayin albashin aikin da kuke ai eh, a wannan lokaci kuma a wannan lokaci waɗannan kuɗaɗen wadatacci ne gare ku yo ai ne wannan kuɗin lokacin idan aka cika fof na naira hudu din nan sai in ta sai sun taru sun kai kamar na wata guda in aka bani kuɗin in na je kasuwa cinanan ce da Allah in ji mu katsinawa eh. in na je na kwashi abinci da kayayyakin gwangwani da menene wallahi abin sai ka gani To Alhaji Umaru bayan wasan kwaikwayo na kulɓarna barna da ka gabatar sai kuma a ina ka dosa daga baya. Ina nan kwaron kwaron kwaron alif da ɗari tara da saba'in da biyar sai na rubuta neman karatu zuwa ƙasar turai inda zan karanta fim talabijin da wasan kwaikwayo motion pictures talabijin and theater art alhamdulillahi a lokacin nan ubana ne kwamishina na ilimi marigayi alhaji hassan rafin daɗi hassan rafin daɗi na same shi gida na ce mashi baba ya ce eh, na ce ga admission na samu daga ingila ya ce a a a a babban magana to ka cika scholarship form na ce a a ya ce to ga fom cika ya ɗauko fom daga ɗakin shi ya bani na cika ya ce to kuma zauna in maka interview ni <laughs> a gida ba eh, ba office ba shi ne man na scholarship Eh. kuma shi ne kwamishina na shi ne ne wuka da nama shi ne ne wuka da nama kuma ubana ne tuwo nama mai na <laughs> ka gane na zanna ya yi tambaya ɗaya mana ya ce to kai da kake so ka je ingila ka karanta film and television da theater art eh. in ka dawo ina za ka yi aiki sai na ce baba ai lokacin in na dawo gidajen talabijin da rediyoyi da menene da kamfanonin fina-finai duk sun taso eh. sai yi dariya ya tabi ya ce very good kana da kwalwa kana da hangen nesa sai ce to ka je a yi ma medical certificate ka samu scholarship na taho dai kai kwaron-kwaron in dai yanke ma labari sha shida ga watan Septemba 1975 na cinci kaina a London Heathrow na iso London karatu. Ba uwa, ba uba, ba kowa. Kuma ga yarinta tun da a lokacin ina da shekara 20 da ko ɗaya ma ne. Ga kaɗan baki ka Ga kuma ni baki. Ka samu kanka a tura. na lillahi wa inna ilaihi. <laughs> na cinci kai da tsakiyar london aka ɗauko ni aka kawo wata tasha ana kiranta victoria station hmm. to daga nan inda allah ya taimake ni na rubuto mu british council hmm. cewa zan zo london karatu saboda haka su tarbe ni ina tsaye sai wani ya zo bature ya ce mani kai ne umar dan juma ka tsana ce ya ce shigo mota da nan ne sai in ce kidnapping dina za a yi amma ta yake can ingila ne sai aka ɗauke ni sai hotel to daga nan na gane kai na wan shekari na gane makarantar mu na tahi muka yi ta karatu ban dawo ƙasan nan ba sai 1980 1980 ina dawowa ma sauka da iyalina don na dawo na yi aure na sauka da iyalina a Kano airport sai akwai marigayi Aminu Baba Ahmed yana shugaban tsare-tsare shirye-shirye na gidan talabijin na Kaduna NTA Kaduna mm. ashe sun samu labarin zan iso kasai saboda haka sai suka je Kano suka sa haƙo ina sabka sai suka kama an suka ce ya wata ko akwai wani shiri da gwamnatin shagari ke so a yi mata na ƙauyawa su daina shigowa birni su rika tsayawa can inda suke gwamnati ta same su kuma mun ga ba wanda zai iya yin wannan shirin sai kai na ce ai iyali na ya ce ga mota can mun bada ta NTA Kaduna ta kai iyalin ka Katsina kai ka ba amma ba banne na iso gida a wannan gaba ba ba <laughs> eh. zan iya cewa idan muka dauki wancan hali da ka tsinci kanka bayan dawowa London da kuma irin bukatar da aka gabatar maka eh. da kuma wannan zamanin eh. ya yake wanda a can da wato kwarewa da fasaha da kuma cancanta ake aiki to ai in ka ce ka hidu wannan ai mu yanzu in muka hidi sai a ce kuma dan ba mu son wasu abubuwa mu kuma ba ba dan ba mu so bane yadda muka san abin yadda yake ne ba bi. ni dai na san cewa an bi merit an bi cancanta an jira ne an nuna ana kaunata an nuna na iya na san abin da nake wannan kadai ya ishe ni kuma ka fitar da su kunya kuma na fitar da su kunya to mu je muka zo muka fara shirin nan na kasagi na Halima mm. ka san kalmar kasagi abin da take nihi mm. baka sani ba mai sauraro ma wasu ba su sani ba ka kasagi tana nufin mutum baduniyi matafiyi adventurous matafiyi mai yawan bulaguro eh, eh, eh, mai son bulaguro to ka kasagi ba kauye ne ya katso daga kauye ba ya son zama kauye don kai noma ya dawo birni shi ne sharihi shi ne malami duk wani dai sana'a dan dai kai ya koma sai ce <laughs> wato dai wato irin wannan abin dai na a dai rayu ta kowa a dai rayu ko ta halin yaya har sata ba ka sagi yayi dan dai kai ya koma ƙauye to wannan sune matsaloli da za ka karanta na abubuwan da ke damun jama'a ka birkita su ga gwamnati gwamnati su sani ka ɗauko saƙon gwamnati kuma ka maido ma jama'a cikin hikima wanda ba a yanzu gwamnatocin da Allah shi saka masu da alheri sun damu da rayuwa irin ta talaka domin suna ɗauko abin da talakan yake ciki a nuna a gaya masu su kuma su ɗauki saƙonsu a gaya ma talakan ga abin da ake so. Na shugaban Muhammad za a iya cewa kun kwashe tsawon shekaru nawa kuna wannan sana'a ta wasannin kwaikwayo domin faɗakar da jama'a da wayar da su a tarayyar ta Najeriya. Tun 72 muke wannan program, ban bari sai muka shekara arba'in. ana yi muna yi shekara arba'in muka ce ana wannan aiki muna wannan aiki ta kafar talabijin da eh, rediyo talabijin da rediyo mu ne muke yin gundumi fasa kwanya a wannan lokaci muke yin eh, budurowa duniya budurowa. kan nan mu yi saman da rediyo kan nan kuma mu zo mu yi talabijin kan nan kuma mu zo mu yi wasan kwaikwayo na su kasu mero mm. sannan ana ci hausa drama to hausa drama kuma aka ce to an surka da turanci saboda aka yi mata suna sai aka sa mata kukan kurciya jawabi daga nan aka sake canza zuwa tambari to amma sha'anin fim kuma sha'anin wannan drama eh. da muke ta yi a farko ma dai asalin drama gaba ɗayanta daga nan ka cina ta fara hmm. daga nan kacina ka san fim ɗin da aka fara hmm. baban larai hmm. baban larai shi aka fara yin shi a nan cikin garin katsina kuma inda aka yi shutin din inda aka yi wannan shiri bakori daudawa da kuma kafin foli nan aka yi wannan shirin baban larai eh, eh, eh, wannan garuruwa saboda a nuna amfanin gona ta auduga amfanin auduga mm. ka gane aka yi wannan shirin mutane su je gona su shubka auduga saboda wannan audigai da fatu da sauransu su ne ake zuwa muke rayuwa a wannan lokaci a najeriya a wannan lokaci to nan katsina aka fara wannan fim din kan nan kuma na yanzu bayan baban larai duk wani dan drama gaba ɗayan shi ka kakaf ubanmu shine guda ɗaya kasan a sai ka faɗa. Asumiyar shi ne uban kowa a Hausa drama, wasan kwaikwayon Hausa, saboda shi ya fara drama a cikin talabijin. kan nan aka biyo ba to taji. jama'a mu saurare saboda kurewar lokaci a nan kuma za mu dasa aya a madadin daukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin wannan shirin musamman alhaji umaru kasagi na halima sai kuma na jume muhammad idon mujiya ni muhammad salisu hamisu ke fatan a ci gaba da kasancewa tare da mu a mako na sama inda za mu sake dawowa tare da waɗannan tsofaffin waɗanda suka assasa wasannin kwaikwayo a jihar katsina da ma yankin arewacin tarayyar najeriya dangane da sanin shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan hidima da suka yi ko na kira ta jihadi da kuma ra'ayinsu dangane da na baya masu koyi da su a halin yanzu ya suke kallon wannan sana'a idan aka kwatanta da yadda suka yi taso. da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da sashen hausa na radio france international rfi a madadinsu ni muhammad salisu hamisu tare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya